Hausawa Top TV tashar al'umma. Wayyazi billahi duniya ta zo ƙarshe. A tashar motar zamfara da ke gusau an kama saurayi da budurwa sun yi zina a bainar jama'a inda suka yi tsirara suka fito bainar jama'a suka yi zinar. Hakan ta faru ne sakamakon ita tana cewa ta fi shi iskanci shi ma yana cewa ya fi ta iya iskanci. nan take budurwar ta ce in dai har yana tunanin ya ta iskanci to ya kwaɓe kayansa a bainar jama'a a cikin kasuwar ita ma za ta kwaɓe nan take ta kwaɓe kayanta ta yi tsirara shi ma nan take da yake shi ma ya nuna mata shi ma ɗan iskan ne sai ya kwaɓe kayansa sai ya cire duka kayan da ke jikinsa ya tsirara nan take budurwar ta ce to yayi zina da ita in ya isa a bainar jama'a shi kuwa nan take ta kwanta ya yi zanar da ita a nan take aka kama su wato hukumar hisba wato ta gurfanar da su a gaban kotu dangane da wannan la'anannan la'anantaka da suka aikata wanda babu shakka la'ananci ne babba aikata irin wannan babban abu eh. wannan rahoto haka yake daga jihar zamfara kamar yadda kuke kallon wannan bidiyo a yanzu bari mu sa muku shugaban hisba wanda su ne suka kama wato waɗannan mutane da suke wannan aika-aika suka gurfanar da su a gaban kotu bari mu sa maku ku ji yanda ya yi bayani sunana lawal abubakar maradon ni a director operation na hukumar hizba ta jihar zamfara ga mun kotun kan wuri kuma mun ga cewa kun gurhanar da wasu mutum biyu mace da namiji gaban wannan kotu a kan mi kuka kawo su daga hukumar wato an kawo su ne a wannan kotu ta city haya shari'a court da ke nan kan wuri kusau bisa ga tuhumarsu da ake yi da aikata laifi wanda ya sa a shari'ar musulunci na amfani da wannan dama a cikin tasha cikin al'umma cikin mutane su yi zindir ta yi zindir su yi amfani da juna wanda hakan ya saba ma shari'a ta musulunci ta jihar zamfara yaya kuka samu rahoton ga suna aikata wannan badala da yake muna da shugabanni a ko'ina cikin tasha akwai shugabanni da kuma wakilai na hukumar hizba wanda an samu wannan rahoto ne a wajen kuma lokacin da aka samu rahoto din ita yarinyar tana ce mai tashi iskanci shi kuma yana mata bayanin cewa ita iskanci akan haka nan suka yi magana cewa to wanda ya yi iskanci ya cire kayan shi sai ta cire kayan ta shi ma cire kayan shi inda ya zo ta ce to ya hauta kuma ya hauta a gaban mutane wanda haka nan bai dace ba kuma ya saba ma al'ada da kuma aƙida ta addinin musulunci ga shayin zama na farko kuma an dage zaman zuwa sati uku nan gaba shidda ga watan goma kamar ya kaga da yin shari'a wannan shari'a abu ne wanda ya zan escalate abu ne wanda zan bamu da haufi a kai tun a can kuma hizba sun yi ikirari sun aikata wannan laifi shi ma haka wannan murtala da ake zargi ya yi ikirarin cewa aikata wannan laifi sannan alhamdulillahi kamar yadda aka zo da sunan gaban kotu sun yi ma kotu bayani cikakke kotu ta fahimta sannan jami'an hukumar hizba sun fahimta iyaka abin da muke jira mun zura mu kotu ido a matsayin tana kotu shari'a musulunci muga hukuncin za a aiwatar daga nan zuwa lokacin amma can wurin ku sun karba cewa lalle su aikata amma nan cikin kotu na lura da shi namijin ya musanta ya ka ce game da wannan lalle bayanin da ya yi a hukumar hizba ya bayanin cewa ko da aka zo da shi yana cikin giya ya sha giya ne ga wancan lokacin ita ma yarinya ta ce ya sha giya amma da ya zo nan sai ya sauya labarin saboda tsoron kotu ko makamantansu sai ya ce ya sha wani kwaya da ake ce ma kwarin malam wanda zan bayar ta bace ya sha mun san giya ce ya sha lokacin to ba da wannan shugaban hizba ga hira da shi saurayin da ya aikata wannan badala a bainar jama'a ku ji me yake faɗa a hirar da aka yi da shi bayanin sunan ka cikakke sunana mutala mutala Mutalaya. ya ya ka yi ka samu kanka cikin wannan yanayi wanda ake aka kawo ka kotu cewa ka afka mota kuma ka hili gaban mutane gaskiya ni ban sani ba domin allah dan na je wani wuri an yi wani buki na sha wani abu to wallahi ban sani ba ne abin da aka ce yi ka afka wannan mata baka san kai ba ni wallahi ban san nayi ba amma da ka kwarwado baka ga wallahi ban ga alamun na yi wani abu ba da na farfaɗo to ga shi ga an kaga kotu kuma ana son za a yanke maka kunci ka an tabbatar da ka an sace wurin hukumar hizba sannan ita wadda ka yi da ita ta ce ka yi ya za ka ce game da wannan to ni dai gaskiya ko sun ya musu bayani amma mi ana buguna ana mi to mi zan cewa ni dai na ce musu rana ina ban cikin ban san abun da na kai ba wallahi to ai ka san cewa mutum bai cikin hayyacin shi yana aikata komai ba a ganin rashin zama ka cika hayacinka kana aikata wannan gaskiya ne ban taba saran haka za ta faru ba duk wanda ya sha wani abu ya buga ta shi kana tunanin ba zai iya aikata duk abin da yake so ba a to gaskiya dai shi abban shi na ce eh, yana iya aikatawa na ya karya na ce ba zai iya aikatawa ba na ya karya a sana'a me kake yi kafin wannan abu ya same ka ni ina sana'a ina aikin union nan cikin tasha ne to shi wannan abin da ka sha a ya an kai ka sha shi to na je wurin wani buki ne wallahi fati an ka na ga kaya ga sunan wara an jika na ɗauka na sha ina an kai bikin inda gaskiya can daji ne an kai sha wallahi bikin mini ne an kai buki ne na wani abokin mu yi aure eh, wani gari yake wanda ya auren wanda ya auren dan kwatarkwashin ne a ah, to dajin wani wuri an kai bikin nan a can gaba hayan can wararen hayan karza can in kusa ga ta wani gulmi tafki to wanda hayan kwatarkwashi me ya kawo biki ne a nan gusa abin da ya sa dan idan yana da abokai an ka ce za a yi zama nan wurin dai an kare dan huta dai an ka sha su sigari da menene da taba an ka kare kenan tun kafin wannan rana dama wurin da kun kaji kun kai abin wurin zaman ka ne ko a nan wurin gaskiya to ba wurin zama na bane dan duk wanda kana nau'in biki an kai a wurin To masu saurare kamar yadda kuka saurari wannan jawabi daga bakinsa babu shakka wannan cikakken la'anantaka ce da kuma futsade kafa da kekashewar imani. babu wadda za ta aikata irin wannan abu da suka aikata ko kuma wanda zai aikata irin wannan abu illa waɗanda ga baki ɗaya sun ƙeƙashe zuciyarsu ba sa jin tsoron Allah ba sa jin tsoron mutuwa babu shakka tunda ake kawo rahotanni iri-iri na irin iskanci da wato matan tiktok suke da dai sauran irin mataye ba mu taɓa jin iskanci irin wannan ba a ce budurwa da saurayi si tashan wato wai gasar cewar wane ya fi wane iskanci a tashar mota su kwaɓe su yi zana da juna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana wala taqrabu zina na wuka na fahishatan wa maqatan wasa a sabila kada ku kusanci zina balle ma har ku aikata ta kusantatta ta ma Allah ya hana bari har mutum ya aikata kana kallo kasancewar wannan da yi wannan aika-aika ka san cikakkiyar tattiriyar 'yan bariki ce don babu wadda za ta wannan wannan abin da ta aikata ma shine zai nuna maka cewar cikakkiyar tattiriyar 'yan bariki ce haka zalika shi kansa wanda kwallon shege ne don babu wanda zai aikata wannan abin illa waɗanda suka fitsari kafasu ba sa jin tsoron Allah yanzu shin da Allah da annabi idan a ce suna cikin aikata wannan badala Allah ya karɓi rayukansu shi me za su ce wa ubangiji ranar gobe kiyama Allah ya yi umarni kada a kusanci zina amma su tsabar ma ba ma a ɓoye ba a bainan nasi inna lahi wa inna ilaihi raji'una irin abubuwan da ake aikatawa a duniya a yanzu ba don Allah subhanahu wa ta'ala yana, wato haƙuri da mu ba da tana an kifar da duniyan nan gabaki ɗaya. laifuka iri-iri sabo iri-iri na rashin tsoron Allah da ake aikatawa kuma yanzu wai zina da sauran abubuwa na laifi sun zamar wa masu aikatawa ado mutum zaka ga ko a ɓoye je yi zaka ga ya fito yana bayyanawa shi irin a san cewar yanzu fashi babban kai ne ko a ce irin shi ƙwallon shege ne to wani irin birgewa ne da har zaka jaza wa kanka rashin kwanciyar hankali ranar gobe kiyama duniya fa abin da ya kamata dan adam ya nufata a kanta shine ya ringa yi yana gyaran gobensa me gyaran gobe idan ka mutu fa ka sani cewa za ka tafi gidan da ba a dawowa gidan da yake na dawwama abin da ka shuka shi za ka girba a can kada ka ce a'a ai Allah gafurin rahimu ne zai yafe eh Allah gafurin rahimu ne amma fa ka sani cewa Allah ga furu rahimu ne ga wanda ya tuba na tsanaki a kan abin da yake aikatawa idan ka mutu ba kai tuba ba kana cikin aikata laifi to ka shiga cikin wannan hadisin da ake cewa mutum za ga yana aikata kyakkyawan aiki ya mutu akan wato mummunan aiki ko ka ga mutum yana mummunan aiki ya mutu akan kyakkyawan aiki ƙarshen ka mai kyau shine zai sadar da kai zuwa ga rahama haka zalika idan kai mummunan ƙarshe hakan yana nuni da cewa za ka fada halaka ne Da haka mu kusanci aikata irin waɗannan gurɓatattun ayyuka waɗanda suke fushi ne na ubangiji babu shakka wannan abu abu ne na takaici abu ne na baƙin ciki a ce wai musulmai ne suke aikata irin wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shin dan Allah a cikin wannan budurwa da saurayin idan ɗaya a cikin danginsu suka ga irin wannan abu da suka yi wanne irin bakin ciki za su mutum yana da iyaye ma sai ya sa su haɗe zuciya su mutu saboda irin wannan taɓargaza ko ɗan fir'auna sai haka irin dai wannan taɓargaza da ta'asa ko 'ya'yan fir'auna sai haka yanzu a ce ki kwaɓe kayan ki tsirara ka kwaɓa kayanka tsirara ku yi zina a bainan nasi tabbas wannan shaidanci ya kai sai dai mai addu'ar Allah Ubangiji ya shirye su shirin addinin musulunci kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan shari'a kotun ta yanke masu hukunci daidai da abin da suka aikata daidai yanda zai zamanto izina ga wato mutanen da suke raye yanzu haka a jihar da kuma duniya baki ɗaya da su guji aikata irin wannan abu matsawar in dai mutum ya za a yi mai irin wannan hukuncin hakan zai sa 'yan iskan ma su sha jinin jikinsu to saurari saurare me za ku ci a da wannan rahoto da muka kawo muku akan wannan wato baɗala da waɗannan mutane biyu suka aikata a tashar mota da ke jihar zamfara a gusau